Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan yammaci kuma na ƙarshe a wannan rana. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga jiran abin da muke ɗauke da su akwai labaran duniya. Bana muna tafi da shirin nan na Afirka a yau. Daga nan za mu gabatar da shirin nan na tafsirin Ramadan. Za mu kama muku shirin nan na kisoshin rayuwa. Mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah ma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 21 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 Hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan maris ɗin shekara ta 1979 kasashen mambobi na kungiyar haɗin kan kasashen larabawa suka yanke alaƙa baki ɗaya da ƙasar masar sakamakon yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kan ta amincewa da samuwar isra'ila a hukumance yarjejeniyar da aka fi sani da camp david shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat ne dai ya jagoranci masar wajen rattaba hannu akan wannan yarjejeniya bai ga kasashen larabawa kasashen musulmi da dama sun yanke alakar su da kasar masar sakamakon hakan amma saboda matsan lambar kasar amurka akan kasashen larabawa da na musulmi wasu daga su sun mayar da alaka da masar da karshe kuma a mayar da kasar a cikin kungiyar kasashen larabawa a ƙarshen shekarun 1980 masu saurari ko kusan cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta yau kasashen turai suka janye jakadunsu daga iran bandauta kotu a kasar jamus ta tuhumi iran din da hannu a kisan da aka yi wa wani dan kasar mai adawa da tsarin musulunci iran da ta musanta zargin kuma ta ɗauki matakin mayar da martani akan kasashen turai inda ta janye nata jikadun daga dukkanin kasashen turai da suka janye jikadunsu daga birnin tehran amma bayan wasu watanni kasashen turan ɗaya bayan ɗaya su daga dawowa da jikadunsu a birnin tehran yanda ita ma ta mayar da nata jikadin zuwa kasashen da suka ɗauki irin wannan mataki daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a ranar irin ta yau aka bankaɗo wani shiri na yunkurin jin mulki a iran tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar dai masu ƙiyayya da tsarin jin juhali na ciki da wajen ƙasar suke ci gaba da haƙulla makirci domin ganin bayan juyin abinda aka shirya dai shine wasu daga cikin jami'an sojan kasar tare da taimakon wasu kasashen yammacin turai za su kashe wasu daga cikin manyan shugabannin jin halin daga bisani kuma sai a fito da sunan neman daukar fansa akan waɗanda su kashe su ta yadda hakan zai jefa kasar a cikin rudani har sai ya kai ga rushewar tsarin juyin halin amma jami'an tsaron kasar sun samu nasarar gano wannan shiri inda aka kame dukkanin masu hannu a cikin shirin tare da gurfanar da su a gaban kuliya.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 labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kaninsu sanatan ƙasar amurka ya yi allah wadai da amincewar gwamnatin shugaba joe biden na sayar da makamai ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sabon jakadan iran ya mika takardun shaidar kama aikinsa ga ministan harkokin wajen kasar nijar mataimakin babban kwamandan sojin sudan ya yi kira ga jakadan kasar haɗaɗɗe daular larabawa da ya bar kasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan sanatan amurka benny sanda ya yi allah wadai da amincewar gwamnatin joe biden na sayar da makamai ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shafin paris today ya haburto cewa kalaman na sanda ya zo ne a shafin yanar gizo na x inda ya yi tsokaci kan labaran da jaridan washington post ta bayar game da amincewar da gwamnatin amurka ta yi na aika sabbin makamai zuwa haramtacciyar kasar isra'ila da kimarsu ta kai kudi dalar amurka amurka biliyan biyu da ɗigo biyar sanatan na amurka ya yi tsokaci game da hakan yana mai cewa amurka ba za ta iya dakatar da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu kan dakatar da lugudan wuta kan fararen hula ba yayin da a lokaci guda kuma take aika dubban bama-bamai ga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da take yin lugudan wuta kan garuruwan fararen hula inda hakan abin kunya ne kuma mummunar ɗabi'a sanata sanders Guterres ya jaddada cewa dole ne kawayen haramtaccen kasar Isra'ila su haɗa kai waje guda domin tilasta mata dakatar da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan Gaza. sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe fararen hula 400 tare da kone gidaje 1,050 a kusa da asibitin alshafa da ke gaza ofishin yada labarai na gwamnatin falasinawa da ke gaza ya ce sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe falasinawa sama da 400 tare da kone gidajen fararen hula da suka kai 1,050 a kusa da ginin asibitin alshifa da ke yammacin gaza kuma ofishin ya yi Allah wadai da shirin da kasashen duniya suka yi kan wannan laifi. Ofishin yada labaran ya tabbatar a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila sun aikata muggan laifuka da suka hada da kama dubban Falasɗinawa da azabtar da su musamman ɗaruruwan marasa lafiya da 'yan gudun hijira da kuma ma'aikatan jinya da aka kama a ciki da kewayen asibitin ashifa. sabon jakadan iran ya mika takardun kama aikinsa ga ministan harkokin wajen jamhuriyar niger sabon jakadan jamhuriyar musulunci ta iran da aka aika niger ali sistek ya gabatar da kwafin takardun shaidarsa na kama aiki ga ministan harkokin wajen jamhuriyar niger bakari sangare a ranar juma'a ne ali sistek ya mika kofin takardun shaidarsa ga ministan harkokin wajen jamhuriyar niger ƙasar niger dai tana ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka da kasar faransa ta yi musu mulkin mallaka har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kai a shekara ta 1960 labarun duniyan suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran mataimakin babban kwamandan sojin sudan ya yi kira ga jakadan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ya bar kasar sudan mataimakin babban kwamandan soji na sudan yasir al'atta ya yi nuni da cewa majalisar gudanar da mulkin kasar ta sudan ta umarci ma'aikatar harkokin wajen kasar da ta shigar da kara kan kasashen da ya ce suna da hannu wajen aikata mu mugan laifuka kan al'ummar sudan wannan dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da al'atta ya kakkausar suka kan shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa muhammad bin ziyad ali nahayan inda ya zarge shi da rura wutar rikici a ƙasar sudan yana mai jaddada cewa gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa na neman mame filayen noma da albarkatun ma'adanai da kuma shimfiɗa ikonta a tashoshin jiragen saman ruwan sudan sakamakon haka ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa yake ɗaukan nauyin 'yan tawayen sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces don ganin ta aiwatar da munanan manufofinta tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma ya yi hatsarin mota amma ya tsallake rijiya da baya a cewar rahotannin cikin gida 'yan sanda sun ce direban ya bugi motar zuma ne ta baya amma an samu tabbacin cewa direban da ya bugi motar ta jacob zuma yana cikin maye ne wani dan jam'iyyarsa zuma omukuntu wesizui mk ya yi kirarin cewa buga motar ta zuma da gangan ne zuma wanda jam'iyyarsa ta african nation congress anc ta dakatar da shi ya yi wa mk yakin neman zaɓe kafin zaben watan mayu kuma hadarin ya auku ne a lardinsa na kwazulu natal a yammacin ranar alhamis da ta gabata karshen labarun duniya kenan. To gaishe da Hassan Si ina e wanti dauke da haskakkun labaran duniya. Yanzu kuma sai sauran shirshen da muke dauke da su a zangon shirin muna wannan yammaci. Da za fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirkan a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan yunkurin isra'ila na yin amfani da hulɗoɗi na kasuwanci da cinikayya domin yin tasiri akan matsaya ta siyasa a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da nufin rage tasirin matsin lambar duniya akan isra'ilan dangane da mummunar siyasar ta a falastinu da ma gabas ta tsakiya wannan dai shine abinda shirin namu na yau da allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. gwamnatin isra'ila tana da kyakkyawar hulɗa ta kasuwanci da wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka a bangare daban-daban da suka shafi harkoki na cinikayya da kuma ayyuka da suka shafi kamfanoni da kuma ayyuka na noma wanda wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka ma sukan yi mu'amala da isra'ilan ta fuskacin ayyuka na tsaro isra'ilan tana amfani da irin wannan damar domin yin tasiri akan matsaya ta irin waɗannan ƙasashe da take mu'amala da su domin ganin cewa sun dafa mata baya wajen kaucewa fadawa a cikin tarko na dokoki na ƙasa da ƙasa da ka iya shafarta dangane da irin laifukan da take tafkawa a cikin falasɗinu da masu ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya wannan kuwa zai iya kasancewa a dandaloli daban-daban na ƙasa da ƙasa da hakan ya haɗa da majalisar ɗinkin duniya da kwamitoci na majalisar da masu bangarori na ƙasa da ƙasa da hakan ya hada har da kotun manyan laifuka ta duniya wanda dukkaninsu fagage ne wanda ake duba irin ayyuka na cin zalin da ƙasashe suke yi da kuma ɗaukar matakai a kansu har ma da wasu fitattun mutane ko wasu bangarori ko ƙungiyoyi a mataki na duniya irin wannan siyasa ta isra'ila ta yi tasiri a kan wasu 'yan tsiraru daga cikin ƙasashen nahiyar afirkan domin kuwa wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka sun dage a kan cewa lalle sai an gurfanar da isra'ila a gaban kotun manyan laifuka ta duniya a kan kisan kare dangi da take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza musamman ma dai kasar afirka ta kudu da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka sun mara mata baya a kan wannan matsaya da ta dauka na ganin cewa isra'ila ta fuskanci sakamakon abin da take aikatawa a gaza a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya to amma duk da haka wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka duk da cewa wasunsu masu goyi bayan wannan mataki yayin da kuma wasu suka da bakunan su amma dai duk da haka za a iya danganta hakan da tasirin alakar da ke tsakaninsu da isra'ila ta wata fuska namibia kasar afirka ce wadda za a lissafa ta a cikin ƙananan ƙasashe kuma ta bi sahun ƙasashe da dama waɗanda suka buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta amince da ta'annitin da isra'ila ta yi a gaza a matsayin kisan kiyashe a kan al'ummar yankin kasar wadda take kudancin afirka ta yi yunkurin kira da a saka takunkumai masu tsauri ga kamfanonin isra'ila amma wannan ya sanya an mayar da hankula a kan kasuwancin lu'u-lu'u na sirri wanda yake tsakanin kasar ta namibiyar kuma isra'ila wanda hakan ke kawo tambayar ko wannan kira zai kawo wani sauƙi ga falasɗinawa a gaza wani take wanda ƙasar namibia take amfani da shi ga siyasar ta, ta harkokin waje shine cewa namibia abokiya ce ga kowa da kowa kuma ba ta gaba da kowa wannan ita ce falsafan namibia ta hamnakofinta na ƙasashen ƙetare wanda aka asasa bayan ƙasar ta samu 'yancin kanta daga afirka ta kudu a shekara ta 1990 a wasu matakai yarjejeniyar isra'ila da namibia ta sha fuskantar matsaloli rashin gaskiya inda isra'ila ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da suka ci gaba da gudanar da kasuwanci da gwamnatin 'yan ware launin fata a ƙasar afirka ta kudu duk da wannan tarihi ɓangarorin biyu na namibia da isra'ila sun kulla kasuwanci tsawon shekaru kuma lo'olo'on namibia ne babban jigon kasuwanci da ke tsakaninsu a jawabin da ta yi a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a ranar 24 ga watan fabrairu na wannan shekara da muke ciki ministan shari'a ta namibia biyon da suba ta kwatanta mamayar da isra'ila take yi wa yankunan falasdinawa da gugurmayar namibia da ta yi domin kwatar kanta daga hannun 'yan nuna warin launin fata a kasar afirka ta kudu da kuma kisan kyashi kan jama'ar nama da kuma obiherero da jamus ta yi a farkon karni na ashirin a yin zaman kotun wakilin namibia fabio okowa ya bayar da shawarar daukar matakan ladabtarwa akan isra'ila saboda kashe rayuka wanda take yi a yankin zirin gaza da kuma kwace gidaje da filaye da kisan kyashi ga al'ummar falastinawa ba ji ba gani okowa ya kuma kira ga wasu kasashe da su yanke hulɗa ta kasuwanci da isra'ila a nan take dukkan kasashen na ƙarƙashin wajibcin ƙin amincewa taimakawa ko bayar da gudunmawa ga ci gaban da mamaya da ake yi ba bisa ka'ida ba wanda ya hada da wajibcin sauran kasashe a rukuni na uku kar su taimaka ta kowace fuska ga isra'ila a lokacin da namibia a fakaice ta yi kira da a kauracewa isra'ila an dinga daga alamar tambaya game da alakar kasuwanci wadda take tsakanin namibian da kuma isra'ila wadda ita ce tafi amfana da danyen luu da ƙasar da ke fitarwa abai ne ke cewa namibia za ta kafa abin misali wajen sakawa waɗannan harkoki na kasuwanci takunkumi daraktan zartarwa a ma'aikatar ma'adanai da makamashi a ƙasar ta namibia penda ethihindi ta ce yanayin zuba jarin isra'ila a namibia ba zai zama keɓantaccen abu bisa la'akari da ƙasarsu ba takunkuman tattalin arziki da za a saka wa isra'ila ba zai yiwu karkashin dokokin namibia ba namibia na da hudu kasuwanci da kwalla alaƙa a mataki na ƙasa da ƙasa sakamakon haka namibia ba ta haɗa kanta da matakan da ƙasashe tilo suka ɗauka don warware wata matsala ta duniya dukkan zuba hannayen jari a ƙasar na kasancewa ne a ƙarƙashin dokar da ake da ita ta manufofin kasuwanci wadda take a cikin tsarin gudanarwa na ƙasar. a shekara ta 2022 namibia ta fitar da kaya na dala miliyan 59.82 na kayayyaki zuwa isra'ila sun sayi kayayyaki na dala 3.8 daga isra'ila mafi yawan waɗannan kayayyaki dai injina ne na yankawa da kuma goge lu'ulu'u duk da cewa dai shugabannin namibia suna goyon bayan falasɗinawa amma da wahala su iya haƙura da kasuwancinsu. wanda yake tsakaninsu da isra'ila lu'ulu'u ne abin da ya fi kawo wa namibia kudaden shiga wani bincike da duba takardun kamfanoni da ke kasuwanci a hukumar kula da kamfanoni da kasuwanci ta namibia ya bayyana cewa an yi wa mafi yawan kasuwancin rijista ne da isra'ila tulemi kalomu tsohon ministan harkokin waje na kasar namibia ya yi gargadi da cewa kalaman na namibia a kotun manyan laifuka ta duniya na iya kawo alamar tambaya akan hancin ta bisa la'akari da alakar kasuwanci da ke tsakanin waɗannan ɓangarori biyu a lokacin da kake magana da bakinka za ka iya janyo cece kuce game da dattijan takarka. wani yana iya tunanin cewa wannan kalami kamar irin wanda minisar shari'a ta yi a kotun duniya ne ya kamata a ce an sake duba shi da tsara shi a ƙarƙashin ma'aikata harkokin waje wadda ita ce ke da alhakin tsara duk wani abu wanda ya shafi kasar ta namibia a mataki na ƙasa da ƙasa sannan kuma dole ne a yi la'akari da abin da yake a matsayin maslaha ga makomar ƙasar da kasuwancinta da kuma tattalin arzikinta da ci gabanta a duk lokacin da aka kasa yin kira ko bayar da shawara da saka takunkumi kamar yadda namibia ta yi to dole ne a kalli irin tasiri da wannan takunkumi zai janyo kuma irin wannan yanayi zai cutar da namibia matuƙa maimakon amfanar da ita in ji tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ta namibia kuskure ne wannan kalamai na ministan shari'a akan batun diplomasiyar ƙasa da ƙasa lokacin da ake da wata hukuma wadda take da alhakin yin hakan in ji tsohon ministan a ce namibia ta yi wannan kira na ƙasa da ƙasa akan sakawa isra'ila takunkumi amma kuma ba ta da niyyar yanke hulɗa ta kasuwanci da ita to zai sanya a saka alamar tambaya game da sahihanci ko gaskiya ta wannan ikirari da mahukuntan namibian suka yi a kotun ƙasa da ƙasa inda aka gurfanar da isra'ilan liv leviu julius klein da miros tampel manyan masu kasuwancin lu'ulu'u ne a matakin ƙasa da ƙasa kuma sun mayar da hankali a kan ƙasar namibia kamfanin lev libeu diamonds julius klein diamonds da kuma kaplan lazar suna gudanar da ayyukansu tare da kamfanin namibia diamond trading company ko kuma ndtc inda suka dauki dubban ma'aikata a kasar ta namibia a kamfanonin da suke yin aiki na yankawa da kuma wanke lu'ulu'u wanda ake samarwa da kuma fitar da shi a kasar namibia su ne kuma aka sani a matsayin abokan hulɗa na ndtc wanda shine kamfanin gwamnatin ta namibia wanda kuma su ne suke da alhakin saye da sayar da ɗanyen lu'ulu'u a ƙasar ta namibia don yankawa da kuma wanke shi lev leveu da kuma kamfaninsa sun zama ƙarƙashin sanya idanu na ƙasashen duniya a lokacin da wani rukuni na palestinawa ya kai su ƙara yana neman dala biliyan 34 bisa zargin ya amfanar da wuraren da yahudawa suka kwace falasinawa a yammacin gabar kogin jordan wani rahoto da wata cibiyar aikin jarida ta fitar a baya ya bayyana yadda masana'antun sarrafa lu'ulu'u suke da hannu wajen mamayar yankunan falasinawa da yahudawan isra'ila suke yi karar da aka shigar a birnin washington dc na amurka ta yi zargi akan aikata laifuka da dama ƙarƙashin dokokin amurka da dokokin kasa da kasa ciki har da kisan kyashi laifukan yaƙi da keta haƙƙoƙin ɗan adam kulle-kulle satar kudaden gwamnati rashawa ba ta suna da ƙage ne niviti ya rubuta a cikin wata makala wadda ya fitar bai ga kasuwancin lu'u-lu'u kamfanin kayan sojoji na namibia da wani kamfanin isra'ila fk generators and equipment na aiki tare da gina wata cibiyar samar da makamashi ta annex a garin walvis bay na gabar teku kamfanin samar da lantarki na namibia ya ɗauki hanyar kamfanin fk generators domin samar da ma'ajiyar mai ta ƙasa ta hanyar haɗa gwiwa da kamfanonin sojin namibia kira ga saka takunkumi ga kamfanoni masu zaman kansu na isra'ila na iya zama makararren mataki a mahangar wasu masanan amma haɗin kan soji tsakanin isra'ila da gwamnatin namibia ya faɗo ne a cikin iyakokin kalaman da namibia ta yi a gaban kotun hague dukkan kasashe suna ƙarƙashin wajibcin tabbatar da ba su bayar da dama ga kamfanonin kasashensu su yi hulɗa da dukkanin kamfanonin isra'ila da suke da hannu a mamaya ba wannan yana kawo alamar tambaya cewa ta yaya namibia ta nemi matakin ƙasa da ƙasa da ƙauracewa kamfanonin isra'ila amma kuma cikin gida ba ta yi hakan ba shin sauran kasashe za su ɗauki wannan batu da mahimmanci jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya riskin dole anan za mu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da lahaban da aka saurari wannan shiri yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na tafsirin Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana abul qasim al muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al ma'sumin kamar yadda muke ci gaba da tafsiri na surori waɗanda suke ana kiransu suwar qisar waɗanda suke gajerun surori daga cikin wannan littafi mai tsarki kuma a cikin tafsirin da muka kare jiya mun karkare tafsiri ne na suratul ma'un yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu tashi cikin suratul kautsar wannan sura suratul kautsar tattare take da ayoyi guda uku kuma an saukar da sura ne a makkatul makarrama sababin saukar ita wannan sura suratul kawthar ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan an ce sura ɗin ta sako ne dangane da as bin wa'il as-sahmi wannan kwa dalilin shine cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fitowa daga masallaci sai suka haɗu da manzo a daidai wata ƙofa ta masallaci ɗin wanda malamai suke cewa sunan wannan ƙofa babu bani sahan sai suka magana tare akwai mutane kuma daga manya-manyan ƙurashawa suna zaune a cikin wannan guri suna zaune daga wani wato kenan cikin masallacin yayin da shi asim ya shiga cikin masallacin su waɗannan ƙurayshawa da ke cikin masallacin sai suka ce mallazi kunta ta tahaddas ma'ahu wane ne muka ganka kana magana tare da shi ƙwala sai yake cewa zalikal aftar ai ba kowa mana illa wancan mai yakakken bayan can wannan dalilin da ya sa yi wannan magana a wannan lokaci lalle abdullah dan manzon allah sallallahu alaihi wasallama daidai wannan lokaci ne allah ya karɓi ran abdullah kuma ɗa ne daga khadijatul kubra sannan rabawa na wannan lokacin idan mutum ya zama ba shi da ɗa namiji to sosai suna kiransa mai yakanken baya saboda haka lokacin da wannan ɗanasa abdullahi ya rasu su ƙwarai shawa sai suka zama sun sa masa wannan suna cewa wai shi aftar ne mai yankakken baya ne bayan wannan magana da ya faɗa to aka ce fanazalatin sura sai wannan sura suratul kautar ta sakko tana yi masa bushara to bashirin nabi bin na'amil wafira tana yi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallama bishara da ni'ima mai yawa ni'imomi wadda take cewa cikakkiya mai yawan gaske kuma tana siffanta wannan makiyi din na annabin da cewa shi ne mai yakakken baya ba manzon Allah ne mai yakakken baya din ba kenan za a iya ambatan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da 'ya'ya guda biyu daga ummul muminina khadija ɗaya daga cikinsu ana kiransa alƙasim ɗaya kuma ana kiransa at-tahir kuma shi wani at-tahir ɗin ana kuma kiransa da suna abdullah gaba ɗayan 'ya'yanta guda biyu waɗannan maza ɗin sun kasance sun mutu ne a makka sai manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi gari ba shi da ɗa a wannan lokaci tunda 'ya'yan nasa waɗannan guda biyun sun rasu wannan matsala da ta faru sai ta zama na wata fursa dama ce ga makiyansa suka zama suna yi masa habaici suna yi masa shagube suna yi masa fito na fito suna kiransa da sunan mai yakkakken baya bayan wafatin abdullah din nan sai kasance su makiya din sun zo sun zama suna yi wa rasulullah waɗannan maganganu suna aibata shi rasulullah ɗin saboda wannan wafati na ‘ya'yansa guda biyu wannan sura ta sauko ne domin ta mai da martani ga waɗannan maƙiya na rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan lallai wani abu ne da yake nuna mu'ujiza kuma ta nuna cewa ga wani abu da Allah ta'ala yake nunawa tun kafin ma abin ya faru cewa wanda yake maki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aftar din kaga wannan abu abu ne wanda yake mai muhimmanci abun bai ma faru ba amma shi da ya zo yana aibata annabi a lokacin tabbas saboda annabi 'ya'yansa maza sun mutu yana aibata shi yana cewa shi mai yakakken bayani sai Allah yake nuna mana a cikin suratul kautsar shi mai aibata ka din shine mai yakakken baya kaga har yanzu abin bai faru ba amma ya nuna wani irin mu'ujiza domin daga baya ta tabbata ga cewa shi din shine ya zama mai yakakken baya din kuma lallai Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sakon da ya turo manzansa da shi wannan sako zai ci gaba kuma wannan ba karamar bushara ba ce saboda haka kenan ya kamata dukkan wani wanda zai yi kiyayya ya fito fili yana nuna ƙiyayya ɗin to ya ɗauki darussa daga irin waɗannan abubuwa ɗin akwai falala na karanta wannan sura sura ɗin kamar yadda ya zo daga aka nakalto wani hadisi daga ubay bin ka'ab an ciro daga rasulullah sallallahu alaihi sallam yake cewa man qara'aha saqahu Allahu min anharil janna wanda ya karanta suratul kautsar Allah zai shayar da shi daga cikin ƙorama ko kuma ƙoramai ma na aljanna sannan Allah zai ba shi lada wa u'tiya min al-ajri bi adadi kulli qurbanin qarrabahu al-ibad fi yawmi Eid sannan kuma Allah zai ba shi lada kwatankwacin yawan duk wani abu da aka yanka bayan Allah da suke yin yanka a lokacin babbar sallah to duk wanda ya yanka a wannan babbar sallah to yawan waɗanda suka yanka ɗin yawansu haka Allah zai bawa mutumin lada wanda ya karanta wannan sura. Ina neman bari da Allah daga shaitan jefafe abin kyawa. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin الكوثر فصل لربك وانحر saboda haka ka yi sallah ga ubangijinka ka kuma soke a bar layyarka inna shani'aka huwa hakika mai kinka shine guntu mai yankanken baya maras alheri ba masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shiri na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanar stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn talib da muke kawo mako mun fara magana akan aya ta 247 a cikin suratul bakara wacce take magana kan mizanin ubangiji na zaɓen shugaba a cikin bayansa har ta kawo yadda bani isra'ila suke ganin sharuɗan da ya kamata a bi na zaɓen shugaba a cikinsu inda suka ambaci yalwa a cikin dukiya shine sharaɗi a wajensu na zaben shugaba amma allah ta'ala ya nuna musu cewa a wajensa yalwar ilimi da kuma lafiyan jiki su ne mizani na zaben shugaba a wajensa mun fara maganan yalwar ilimi da alim nabi talib salam yake da shi a cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa har muka kawo kasidar wani malami inda yake cewa bukatuwar kowa a gare shi da kuma wadatuwarsa daga kowa ya nuna cewa shi shugaban kowa ne wannan hukunci ne na hankali kuma aya ta 247 a cikin suratul bakala ta tabbatar da wannan hukunci na hankali wato mafi ilimi daga cikin mutane shine ya cancanci ya jagorance su mun kuma bayyana cewa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan ba wanda ya fi Aliyu da Abi Talib alaihi salam a aikace kuma a zahiri yawan ilimi a duk tsawon shekaru 25 da khalifofin da suka gabace shi suka ɗauka suna jagorantar al'ummar musulmi ba wanda ya fi shi a sanin shari'a ibadu da hukunce-hukuncen allah ta'ala fassara alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan lokacin wasu malaman tarihi sun bayyana cewa saboda dukkanin sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk sun amince da iliminsa khalifa na biyu ya kafa doka a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kan cewa idan Aliyu alaihi salam yana nan a cikin masallacin to kada wani ya yi magana idan wata matsala ta ilimi ta taso amma duk da haka ba duk abin da ya faɗa musu suke ɗauka ba a mafi yawan lokuta sukan saba masa ko da ya faɗa musu abin da ya dace musamman idan al'amarin ya shafi siyasa tsakanin ƙureshawa da kuma banin hashim saboda haka ne ya ƙi amincewa da sharuɗan abdurrahman bin auf ya sanya masa bayan wafatin halifa na biyu na bin halifofi biyu da suka gabace shi wato abubakar da umar ya ƙi amincewa ya zama halifa na uku saboda wannan sharaɗin wato abin da nake nufi a nan shine a lokacin da khalifa na biyu ya zo wa fati sai ya kafa kwamiti na mutane shida dukkaninsu ƙurishawa ya kuma umarce su da su zaɓi ɗaya daga cikinsu a matsayin khalifa na uku sannan ya sanya abdulrahman dan auf a matsayin shugaban kwamitin ya kuma bayyana cewa idan sun rabu kashi biyu to bangaren shugaban kwamitin abdulrahman ibn auf ne zai sami rinjaye don haka bayan wafatinsa ne kwamitin mutane shida suka zauna don zaben halifa na uku sai shugaban kwamitin ya fara da aliyu da abi talib alaihissalam ya ce masa za mu baka shugabancin al'ummar musulmi da sharaɗin ka yi hukunci da alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma abin da abubakar da umar suka tafi a kai sai dai imam alaihi salam ya shi ansa da cewa zai yi hukunci da alkur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma ilimin da Allah ya bashi ko kuma ijtihadinsa ya ki amincewa da bin al'amuran da khalifa abubakar da umar suka tafi a kai don ya san cewa sun saba wa alkur'ani mai girma a wurare da dama kamar hana auren mut'a wanda nassin alkur'ani mai girma ne ya zo da shi an kuma yi amfani da shi a zamani manzon allah sallallahu alaihi wa amma khalifa umar ya haramta shi ya kuma hana hajjin tamattu'i wanda shi ma ya zo cikin alkur'ani mai girma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi amfani da shi amma kuma khalifa Umar ya haramta shi haka ma halifa na farko ya sauya abubuwa da dama wanda alkur'ani ya tabbatar da su sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tabbatar da hakan amma ya hana ko kuma ya haramta su don haka ta yaya za a sharɗanta masa bin shehunai guda biyu bayan ya fi su ilimi kuma sun yi kurakure a wurare da dama a lokacin da suka shugabanci al'ummar musulmi don haka ya ki amincewa da sharaɗin abdurrahman dan auf da haka kuma halifanci ta kubuce masa a lokacin a wani hadisin ya zo cikin sahih al-buhari a babin sallah daga imran dan hassin yana cewa ya yi sallah bayan aliyu da abi talib alaihi salam a basra sai bayan an idar da sallan sai ya ce wannan mutum yana nufin ali salam ya tunatar da ni irin sallar da muka yi tare da manzon allah sallallahu alaihi sallam. sai ya ce manzon allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana kabbara a duk sanda ya daga da kuma duk sanda ya yi ƙasa a wata ruwayan ya ce hakika wannan yana nufin ali salam ya tunatar da ni sallar muhammad sallallahu alaihi sallam ko kuma ya ce ya yi mana sallah irin ta muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ila yau muslimu da nasa'i da abu dawuda da ahmad duk sun ruwaito wannan hadisin a cikin ruwayan ibnu maja tare da sanadinsa zuwa, zuwa abu musa ya ce aliyu salam ya yi wata sallah a ranar jamar ya tunatar da mu sallar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam imma mun manta da ita ko kuma mun barta aliyu salam ya yi sallama ta damarsa da kuma hagunsa ibnu hajar ya kawo cikin fatahul bari sannan ahmad da tahawi sun ruwaito hadisi daga abu musa al'ashari yana cewa aliyu salam ya tunatar da mu sallah wacce mun kasance muna sallah irinta da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mun manta da ita ko kuma dai mun barta da gangan a cikin ruwayar qatada daga matraf yana cewa imran dan hasin ya ce bai yi sallah ba tun lokaci mai tsawo ko kuma tun lokaci kaza da kaza wacce ta yi kama da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar wacce suka yi da Aliyu a Basra wa'annan hadisan dai sun nuna cewa halifofi da suka gabaci Aliyu da Abi Talib alaihi salam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun sanya abubuwa da dama a addini hatta sallah to ta yaya ali abi talib alayhi salam wanda ya kasance kofar ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai bi abinda halifofin da suka gabace shi suka tafi a kai to masu sauraro saboda kuran lokaci anan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su wato shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu gina nazarinmu ne akan abin da zai iya faruwa a fagen siyasa haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan na netanyahu bisa dogaro da wata kasida da dr hassan nafi'a na ƙasar masar ya wallafa a shafin tashar talabijin ta almayadin da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu yana fuskantar dambaruwar siyasa mai tsanani da ke barazanar rushewar gwamnatinsa ya karbi yin aiki da sharuɗan da ƙungiyar ta hamas ta bijiro da su a kan fursunoni da tsaye da wutar yaƙi ko kuwa a'a da alama babu abin da zai hana a yi zancen gudanar da sabon zaɓe a watanni gaba masu zuwa idan kuwa kan ta faru to na Tanyahu. zai fice daga fagen siyasar haramtacciyar kasar isra'ila tambayar da take bijiro da kanta ita ce shin netanyahu zai iya samun nasara a kisan kiyashin da yake yi wa mutanen gaza dr nafiu na da ra'ayin cewa amma hangar netanyahu zai iya samun nasarar cimma manufofin da ya ayyana tun farkon yakin wannan ra'ayin nashi ne suka sashi ci gaba da yaƙi da ƙin amincewa da duk wani batu na tsagaita wuta har sai zuwa lokacin da sojojinsa suka cimma manufar da suka shata waɗannan manufofin da shugabannin sahiyoniyar suka shata da sun hada da rusa ƙungiyar hamas baki ɗaya da kawo ƙarshen ƙarfinta da soja shimfaɗa iko a kan yankin gaza baki ɗaya kafa wata gwamnati wacce za ta mai gurbin ta hamas da ta zama mai biyayya ga harantacciyar ƙasar isra'ila aikin farko da wannan gwamnatin ta 'yan kore da za a kafa za ta yi a gaza shine hana kai wa haramtacciyar kasar isra'ila hari a nan gaba da rusa duk wani yunkuri na gwagwarmaya sai dai bayan gushewar watanni biyar daga shelanta waɗannan manufofin har yanzu babu wanda ya tabbata abinda kawai sojojin sahiyoniya suke yi a gaza shine tafka laifukan yaƙi da nau'o'i daban-daban wannan ne abin da ya fusata al'ummar duniya da dugun zuma su na yin zanga-zanga da gangami domin yin kira da a kawo ƙarshen wannan barna maras ma'ana sai dai kuma duk da haka Netanyahu bai daina yakin ba lamarin da yake ci gaba da fusata mutanen duniya ga dukkanin alamu kawo ƙashen yaƙi yana ɗamfare da kawar da shi kan shi na Tanyahu daga fagen siyasar 'yan sahiyoniyar. Wasu masharhantan suna ganin cewa daga cikin dalilan da suka sa na Tanyahu na cewa akan ci gaba da yaƙi da akwai tsoron da yake yi na faɗuwa a nan gaba a gwamnatance. Hakan kuma tsoron yi masa bita da kulli ta fuskar shari'a domin zai iya fuskantar shiga gidan kurkuku. Sai dai kuma wannan kaɗai ba zai iya wadatarwa ba a fahimci abin da yake yawo a cikin kwakwalwar Netanyahu. Yana ɗaukar kansa a matsayin mutum na musamman a fagen siyasar haramtacciyar ƙasar Isra'ila a tsawon tarihin 'yan sahiyuniya wanda ya takarwa wajen cimma wasu manufofi na ƙuli na sahiyuniya. Yana ganin kansa a matsayin wanda ya yi abin da waninsa tsakanin 'yan sahiyuniyar bai taɓa yi ba, don haka ba zai zama abin mamaki ba. ya ɗauki kansa a matsayin ɗaya daga cikin sarakunan banu isra'ila tun daga shekara ta 1993 aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar likud ya shiga cikin fagen siyasar 'yan sahiyoniya ake damawa da shi fiye da shekaru 30 kenan yana kafa gwamnatoci da kuma yin tasiri a cikin siyasar wannan haramtacciyar ƙasa shekaru 16 a yi a kan mukamin firaminista da hakan ya sa shi mafi tsawon firaminista a tarihin wannan haramtaccen ƙasa inda ya samu fifiko a kan bin gorion wanda shi ne ya kafa haramtaccen ƙasar ta yahudawa da yake ya hau mukamin firaminista bayan kashe isa karbin da ya yi imani da cewa a kafa dauloli biyu ta fadas ina da yahudawa to shi kuwa Netanyahu ya zama wanda ya imani da abin da yake kira fafaɗar daular Isra'ila kuma har yanzu yana nan akan wannan aƙidar tasa ta yin watsi da batun kafawa tsinawa daula ko da kuwa ƙwarya ƙwarya ce da ba ta da wani tasiri wannan aƙidar tashi ce ta sa shi samun galaba akan Shemun Firis a zaben shekara ta 1996 tare da cewa zaben shekara ta 1999 ehud barak ya yi galaba a kansa sai dai kuma ya sake shiga cikin gwamnati a kankanan lokaci inda ya rike mukamin minista a karkashin sharon da aka shiga shekara ta 2009 kuwa ya sake zama firaminista a karo na biyu ya kuma ci gaba har zuwa shekara ta 2021 ya kuma sake komawa kan wannan mukami a shekara ta 2022 da akwai manufofi biyu da netanyahu yake aiki tukuru a kansu a tsawon rayuwarsa kakaf ta siyasa na farko shine rusa da kawar da duk wani abu da ake kira haƙoƙin falasɗinawa na biyu shine mayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila zama ɗaya daga cikin wacce ake dama da ita a cikin wannan yankin na yammacin asiya daidai da sauran kasashe halattattu makonni kaɗan da suka gabaci farmakin guguwar a ƙasa netanyahu yana gab da yin biki da shewa na ƙulla alaƙa da ƙasar saudiya da hakan zai zama wata babban nasara ce gare shi da manufofin 'yan sahiyoniya sai dai farmakin guguwar a ƙasa ya takawa wancan yunkurin birki. to yanzu bayan gushewar watanni biyar na yakin gaza netanyahu da duk tarihinsa na baya da yake takama da shi <clears throat> da yake takama da shi na yi wa manufarsa yuniya hidima maras tamkam yana gab da zama ɗan siyasar da ya fi cin ƙasa tun ƙirƙirar wannan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba a taɓa wulaƙanta sojojinta na mamaya ba kamar yadda ta faru a ranar 7 ga watan oktoba shekara ta 2023 kuma dukkan jami'ansu da cibiyoyinsu na leƙen asiri ba su taɓa kunyata ba kamar wannan lokaci tare da cewa sun yi amfani da kowane irin ƙarfi da za su yi akan gaza da mutanen wannan yanki amma har yanzu sun kasa cima manufofin da suka shata tun farkon yaƙi idan akwai nasara da suka yi ita ce yin barna da lalata duk wani abu da yake karfafa rayuwa a gaza hamas tana nan ba a rusa ta ba hatta a yankin arewacin gaza da 'yan sahaniyar suke cewa sun shimfiɗa ikonsu a ciki to har yanzu bayan watanni biyar suna shan kashi ana kuma kawai sojojin mamayar hare-hare dalilin haka hatta tunanin kutsawa cikin rafa ba zai haifawa da 'yan sahaniya wani ido ba don haka ƙarshe abin da zai biyo bayan shine zai zama ba shi da zaɓi sai zama kan teburin tattaunawa da ƙungiyar hamas wacce za ta gindaya sharuɗan da suka yi mata to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. dole ne muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauki da su a zangon shirin na wannan yammaci. To amma dai muna da sauran 'yan dakikoki kaɗan za mu sake ta so muku wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farkon shirin namu. sanatan amurka bennie senda ya yi allah wadai da amincewar gwamnatin joe biden na sayar da makamai ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shafin paris today ya haburto cewa kalaman na sanda ya zo ne a shafin yanar gizo na x inda ya yi tsokaci kan labaran da jaridan washington post ta bayar game da amincewar da gwamnatin amurka ta yi na aika sabbin makamai zuwa haramtacciyar kasar isra'ila da kimarsu ta kai kudi dalar amurka amurka biliyan biyu da ɗigo biyar sanatan na amurka ya yi tsokaci game da hakan yana mai cewa amurka ba za ta iya dakatar da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu kan dakatar da lugudan wuta kan fararen hula ba yayin da a lokaci guda kuma take aika dubban bama-bamai ga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da take yin lugudan wuta kan garuruwan fararen hula inda hakan abin kunya ne kuma mummunar ɗabi'a sanata sanders Guterres ya jaddada cewa dole ne kawayen haramtaccen ƙasar Isra'ila su haɗa kai waje guda domin tilasta mata dakatar da ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan Gaza. sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe fararen hula 400 tare da kone gidaje 1,050 a kusa da asibitin alshafa da ke gaza ofishin yada labarai na gwamnatin falasinawa da ke gaza ya ce sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila sun kashe falasinawa sama da 400 tare da kone gidajen fararen hula da suka kai 1,050 a kusa da ginin asibitin alshifa da ke yammacin gaza kuma ofishin ya yi Allah wadai da shirin da kasashen duniya suka yi kan wannan laifi. Ofishin yada labaran ya tabbatar a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa sojojin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila. Rudo na ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi. Sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe da safe litinin za a je mu ɗauki da wani shirin a zangon mu na safe da yardar Allah. To amma kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waigari cikin ƙoshin lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.